Haka take sashen Hausa na studio Kalangu ke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. yau ne aka fara jaraba BPC a Difa duk da matsalar tsaro masu nema 3,168 daga cikinsu 'yan mata 1,637 za su yi jarabawa. Masu aikin jinƙai sun koma aiki a Tilaberi bayan 'yan kwanaki na dakatarwa misalin Inates mai iyaka da Mali ƙungiyoyin da ke rabon abinci ga jama'a na cin karo da wasu matsaloli. A gaya yankin Doso akwai wani matashi da ke fadakar da matasa kan shaye-shaye a cikin rubuce-rubucen nasa, amma yake cin karo da matsaloli na buga littattafan nasa. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya bayan ɗaya jarabawar digirin BPC na gudana yadda ya kamata a cikin tsaro a yau a yankin Difa duk da yanayin matsalar tsaro ɗalibai masu neman wannan takarda su 3,168 daga su akwai 'yan mata 1,637 da ke tafiyar da jarabawar BPC a cewar daraktan yanki na makarantun sakandare wani rukunin Kandida sai da aka gusa su in ji Dodo Manu da Asumana Shina ya tuntuɓa ta wayar tafo a yau da safe bisa fassarar Mutar Muhammadu. Mun yi jigilar masu jarabawa a cikin yanayi mai kyau. An rarraba kayan aiki da abubuwan da aka kawo musu a jarabawar. A hali yanzu ina cikin kula da jarabawar. A labarun da muka samu a cikin gundumar mu komai yana tafiya daidai. Saboda ga kayan aiki sannan duka waɗanda abin ya shafa suna nan. Muna da ɗalibai masu jarabawa dubu uku da ɗari da sittin da takwas, mata dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da bakwai, su kuma maza maza 1,531. Ana gudanar da jarabawa ne a cikin duka cibiyoyi kamar ingurti Ingingimi, Tifa, Maini da kuma Gudumariya. Duka masu jarabawa sun halarta tare da taimakon hukumomi da kuma shugabanni na hukumomin tsaro kuma yana tafiya daidai. An koma ayyukan jin kai a yanzu haka a yankin Tilabiri eh, mai iyaka da Mali tare da rarraba abinci ga al'ummomi a cewar mataimakin magajin garin Inatesa a Salek Aga Alhamdu. Akwai son kai wajen gudanar da ayyukan raba abinci kuma akwai wani lokaci masu jan kai ana tura su cikin kuskure a cikin hirarsa ta wayar tarho tare da Tarnan Fude Ahmed. Ƙungiyoyin agaji suna da ma'aikatansu a cikin waɗannan ma'aikata akwai 'yan siyasa da suka ɗauka a matsayin ma'aikata. Suna yin abubuwa da ba su da kyau, suna nuna bambanci da kuma tsunduma ƙungiyoyin agajin a cikin rudani. Ƙungiyoyin agajin suna nan ba su huce ba. Gaskiya ne bayan halaka wani shugaba da nakiya da tsaye sun ɗan dakata, amma yanzu sun dawo a halin yanzu ma suna nan suna rarraba cimaka a yankin. en train de, de distribuer des vivres dans la zone. Tattaunawa a kan shirin doka bisa munanan laifuffuka na intanet a Nijar a yau da safe a majalisar dokoki. Babu minti guda na afuwa ga waɗanda suka ɓata suna da kuma zagin mutane ta hanyar shafukan sada zumunta a cewar Moro Amadu. Wannan doka da za ta taimaka wajen samar da matakan tuhuma da ke shafar laifuka da aka yi tare da tsare-tsare da kuma bayanai da shafukan sadarwa a duka a cikin rahoton Musa Hassan. Ba za mu taɓa zurawa waɗannan mutane ido ba suna abin da suke so a cikin kafafen yaɗa labarai na zamani. Muna da kayan aiki, mun san duka waɗanda suke yin wannan abun. Amma alkali bai iya hukunta mutanen da zaran ba a tanadi doka ba. Sannan ba a iya karɓar hujjojin ƙara a kan waɗannan kafafen yaɗa labarai na zamani sai an tanadi doka ta kwana. Ni a gani na bayan amincewa da dokar gwamnati ke iya aiwatar aiwatar da doka magana ce ta tsaron ƙasa majalisa tana amincewa da dokar alƙalai za su fara aiki da ita tare da girmama 'yancin kundin tsarin mulki daga ayar doka ta ɗaya zuwa talatin da bakwai da wannan kundin ya kunsa da zaran aka amince da shi za a saka shi a cikin kundin hukunta laifuka. Ranar Asabar 22 ga watan Juni da yamwa mutane goma sha biyar na ƙauyukan Sago da Teku Dogo a gunduma Barsa Logo yankin arewacin burkina faso ne wasu mutane dauke da makamai suka kashe a cewar ministan tsaron burkina faso sherif c a cikin wata sanarwa da afe ta rahoto baya ga haka shuguna uku da babura goma ne aka kona inje minista c a cikin sanarwar tasa domin rigakafin tashe-tashen hankali tsakanin manoma da makiyaya a jihar birnin kwanni hukumomin siyasa sun hada a makon da ya gabata masu garin ƙauyuka da kuma wakilan manoma da makiyaya a ma'aikatar wannan birnin wannan haduwa ta kasance wata dama na yin kamfan wadda kan jama'a domin kula da rigingimu wakilin asuman musa arzika ya aiko mana da wannan rahoto bisa fassarar gungu muhammad dantani domin samun hanyoyi da halin rigakai yin rigingumu a kuma sa kulawa tuda garba wakilin manoma da ke halartar wannan haduwar ya kiyasa cewar hakan ya zo daidai lokaci. Wannan taro an gayyato bisa ga kwaduwa ta zan daidai da zama bisa ga manomi da makiyayi. Mu al'umman talakawa na muna son mu ja hankalin su mutum biwa kai ne shara. In ta an kai maka ka taho gidan hakimi a zo a diba a sasanta. wakilin makiyaya na kira ga hukumomi na su ƙara yalwata irin wannan fusa'o'in domin ƙarfafa girkin zaman lahiya mai ɗorewa ga abin da usu amadu ke faɗa. tsakanin manomi da makiyayi hassan da husaini na abin da muke fata al'umma in ana son ma li'ima ta sabka cikin ƙasa to a haɗa kai a zanka yahe juna. kuma a ɗauki doka. Rigingimun makiyaya da manoma kowace shekara na haddasa asarar rayuka a cikin gundumar birnin Kwanni don haka fatan hukumomin da al'umma shine samun tsayar da wannan ta'adin aika-aikar. Shugaban kwamitin sadarwa UA niger ya gana a jiya a nan ya mai da shugabannin kafofin watsa labarai na gwamnati da masu zaman kansu da ke Nijar da kuma wakilan rediyoyin kasashen waje a tsakiyar uh, taron matakan da suka dace wajen gudanar da aikin rahoto na taron tarayyar Afirka UA niger 2019 da kuma hanyar samun takardar wakilci ta hanyar intanet na 'yan jarida 400 da za su zo daga sassan duniya ba ga 'yan jarida jarida na cikin gida ida mama kutudi wato shugaban kwamitin sadarwa ua niger ya yi wa adama dawaki karin bayani Il y aura 400 journalistes qui 'Yan jarida na ƙasashe daban-daban na duniya za su zo. Haka zalika dukkan 'yan jarida na nan gida su ma za su halara a zauren shawara na Palais da kongre Akwai balbalin musamman da aka keɓewa 'yan jarida wanda zai kasance da duk ire-iren kayayyakin aikin da 'yan jarida ke bukata aika rahotanni a kafofin nasu. Za su samu girkin joni na seti da kuma majigin da za su aikawa kan duk abin da ke wakana cikin ɗakin muhawarar. Za a kuma tanada musu a ababuwan zirga-zirga daga wurin da ake zaman taron mun kayyade da ɗakin 'yan jarida maison de la presse zai zama zamanto cibiyar haɗuwarsu kenan mu aikinmu shine girka bukatun da za su sauƙaƙawa mun kuma ba su labarin yadda ake samun katin wakilci domin ko wannan katin wakilci kowane ɗan jarida na da tashi wani ba zai iya shiga kambacinka ba don akwai wasu takardun da yawa jaba a shigar da su don a buga wannan katin. Parce que il y a des documents personnels qu'on doit introduire. Majalisar Dokoki ta amince a ranar jiya tare da ƙauracewar 'yan adawa da shirin doka kawo gyaran fuska ga kundin zaɓe a cewar shugaban gungun 'yan majalisa na zanzam lumana na adawa wannan shirin doka shine na hudu gaban 'yan majalisa baya da tagomashi kuma a gungun masu rinjaye. Ɗan majalisa Isufu Isaka a cikin rahoton Musa Hassan. a tsawon lokacin nazarta wannan kundin tsarin zaɓe a dawa ba a dama da ita ba domin ko ababuwan da muke zulumi a kansu ba a kula da su ba ban ga ko ta kaka dawa ta cikin majalisa za ta shiga tattaunawa. da kuma zaɓen wannan dokar kamar yadda muka sha faɗa ne gwamnati ta tawililiyar kewaye wuri guda ne yake aji na hudu ke ake maido tsarin guda a majalisa kan zaton za a juya akalar 'yan siyasa a gwada alamun burgewa ga abokanan hulɗa na waje da za su tallafa mana da jarin gudanar da zaɓuɓɓuka. Son ake a samu sasantawar amincewar kowa mai ba da damar dukkan 'yan siyasa a dama da su ba ɓangaren masu rinjaye kaɗai ba kuma na tabbata nan zuwa gaba za ku ga a ɓangaren masu rinjayen ma wasu za su fahimta su buƙaci da a kundin tsarin zaɓe na gari da za a amfani da shi don a yi zaɓuɓɓuka masu zuwa. sai dai masu wurin jaye sun bayyana cewa wannan batu ya riga ya wuce domin kinyin yin bayani a yayin da studio kalangu ta tuntube su a ganin hambali dodo wakilin jami'un siyasa 'yan baruwanmu jami'un da a yanzu haka za su shiga hukumar zaɓe mai zaman kanta ni wannan kundin zaɓe da aka wa gyara zai taimaka wajen shirya zaɓuka na gaskiya a nijar a cikin rahoton musa hassan wannan karuwa ce nijar ta samu ci gaba ne tunda abu ne da ya fito cikin tattaunawa kuma tattaunawa da an yi ta cikin ruwan sanyi cikin kwanciyar hankali to shine muke ga roƙon 'yan adawa yadda yau Allah ya ba su daraja ya kamata su tsa su dibi kansu duk ana shawara su zamna su ga ra'ayinsu yadda kaga mu 'yan nan na fili da ake dibin bamu da wani ƙarfi ai ka kaga ko cikin wuta ne ake tattauna muna zama ai muna walakanci a ɓace mu a soke mu amma ai ka kaga mun yi zimiri har yau Allah kai mu cikin wannan karuwa karuwar da ta kasance ta ƙasa ce gaba ɗaya tunda da kwad kundin zaɓe ba a yin shi don gungu guda ana yin shi don ƙasa gaba ɗaya to yau ƙasar Nijar ta ci gaba a siyasance. Ba tare da wata wata ba Mali ta doke ta samu shugabancin rukunin A bayan ta ci nasara gaban Muritani da ci hudu da daya a ranar Litinin a gasar cin kofin kasashen Afirka kungiyar kwallon kafa guda da ta ci nasara a cikin rukuninta lamarin da ke baiwa 'yan Mali wuri mai kyau gaban abokan hamayarsu tare da maki uku har ma kuma da bambanci zura kwallaye a cewar wani labarin AFP. shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yada To sai kuma a rahoton mu na musamman a gaya Mustapha Amadu ce kura mai shekaru 29 da aifuwa na rubuta littattafai tun yau da kusan shekaru goma rubuce-rubucen wadda kan matasa amma akwai matsaloli da yake cin karo da su a Nijar inda kalubale da suke da dama a bangaren ce a bangaren ce a bangaren sa a cewar wannan matsaloli na wannan matashi wajen rubuce-rubuce shine yake fuskanta musamman na bugawa duka a cikin rahoton wakilar mu ta ga Ramatu Isa wanke ta hanya da ta haɗa mana wannan rahoto. Mustapha Ahmadu wanda an yi wa lakabin suna da Lecrivain du Dandi ma'ana marubucin Dandi ya bayyana muna abubuwan da sun kasa shi fara rubuta littattafai. Kayan ma in rubuta littattafai na sai na shiga cikin daji ko ko in ta babban birni in yi enquete abun da na samu nan abun da yana nan ci gaba in zo in ba bayani bisan shi kuma abun da yana nan kawo mun matsala wani wana matashin nan a samu eh, dubara da za a yi don su zama gobe eh, abin mai kyau kwa kenan eh, bisan shi ne yanzu ina nan ga rubuta shaye-shayen kwayoyin maye ayyukan kangararrun yara ƙanana da kuma karatun 'ya'ya mata suna ɗaya daga cikin littattafan da mustafa ya rubuta duk da cewa ɗaya daga cikin littattafan ne ya samu huta in shi mustafa aikin hannu na rubuta littafin da ana ce mai eh, shisha eh, tabon nan da suna shakin hadan nan na rubuta littafin da ana ce mai kuma a faransanci changement climatique na rubuta yanzu dai ina bis ga eh, littafin da ana ce ma escolation de la jeune fille kenan dia mata a sasu lokol saboda lokol da amfani su kuma in sun karanta sun samu ilimi suna amfani kasar Nijar kenan bisan shi ne yanzu ina nan ga misalanci ina da shekara goma da na fara aikin nan in ce dai littafin na farko kon nan na samu eh, forojen da ana ce ma swiss contact ya taimake ni na hiddo littafin nan da yanzu kuce gani an rubuta eh, aiki hannu bayan wannan kuma na ta yi wurin eh, minister na ta kuma wurin proje da ambasada ma wurin ambasada ma na ta yi na kai vraiment kukana dan a taimaka danganci da aikin da ina yi har yanzu dai ina nan ina jira yau gobe ne suna suna kire ni ni dai har yanzu dai ina nan ina jira yanzu ne na fara in inda na samu contribution kasuwan nasu kenan abun sai ya ci gaba sosai matasa da dama ne dai suke da fasa'o'i kala-kala na kirkira abubuwan da suke taimakawa wajen samun ci gaban ƙasa to sai dai rashin tallafi na taimakawa wajen dagule wannan fasa'ar tasu ramtu isa wanke studio kalangu gaya to ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.